This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 12 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Wasu 'yan Najeriya sun ce babu wani tasiri da zanga-zangar da ƙungiyoyin kwadago na NUC da TUC za ta yi. bayan da suka rufe shalkwatar hukumar kula da harkokin wutar lantarki ta najeriya a sassan kasar daban-daban bayan haka za ku ji cewa dambarwar siyasar jihar rivers a kudancin najeriya na ƙara zurfafa bayan da a kwanan nan gwamnan jihar ya faɗi cewa daga yanzu ba zai ƙara durƙusawa kowa ba sai dai ya mai da hankali akan al'ummar jihar rivers duk da sulhun da shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya sa baki aka yi dama abu ne wadda muna da masaniya cewa zai sake dawa domin tun farko dama kamar ka kashe maciji ne baka sare kansa ba na farko dai idan ka duba sa baki da shugaban kasa yi waɗannan ka'idodi takwas wadda aka cimma alhaji yakubu aliyu kenan kusa a jam'iyyar pdp ta jihar rivers muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Sannan za mu kawo muku shirin 'yan ƙasa da hukuma inda za ku ji korafin 'yan ƙungiyar yofa masu rajin ci gaba da kare muradan al'umma a jihar Jigawa akan aikin da gwamnatin Najeriya ke yi na sabunta hanyar Kano zuwa Hadeja da ta bi ta garin Gumel a jihar Jigawa. Muna nan kuma tafa da shirin labaran wasanni a takaice daga nan Washington DC. Amma kafin nan a gyara zama a sha labaran duniya. ta assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri michael cohen wanda aka samu da laifin karya a baya tsohon lauya kuma da ya taba yi wa donald trump aiki a matsayin mai shirya dabarun siyasa ya fara ba da shaida a kansa a yau litinin a birnin new york yana shaidawa masu taimakawa alkali yanke hukunci yadda bisa umarnin trump ya taimaka wajen biyan kudaden toshiyar baki domin boye zarginsa da ake yi na yin lalata yayin da ya tsaya takarar shugaban kasa a shekarar 2016 kohin ya shaida ya shaida yadda ya sasanta a kan biyan dala amurka dubu talatin ga wani mai tsoron gidan wato wani katafarin ginin donald trump a birnin new york wanda, ake, wanda aka gano zargin da mutumin ke yi karya ne wanda yake cewa trump ya haifi wani ɗa ba tare da aure ba daga baya kohin ya shaida wa masu taimakawa alkali yanke hukuncin mutum goma sha biyu cewa ya taimaka wajen tattauna batun biyan dalar amurka dubu da hamsin ga karen mcdougall mai tallace-tallace wanda aka gudanar a wani kanti na sayar da kayan abinci national enquirer domin hana yin magana a bainin jama'a game da ikirarin da take yi na kulla mu'amala na tsawon watanni goma da trump a shekarun 2006 da kuma 2007 trump dai ya musanta ikirarin na mcdougal yana cewa wannan mu'amalar da take zarginsa da shi ba gaskiya ba ne kuma ba a sa ran za a gayyato ta ta ba da bahasi a wannan shari'a da ake yi sojojin isra'ila sun fafata da mayakan hamas a yau litinin a arewa da kudancin gaza yayin da hukumar lafiya ta gaza ta yi kashedin fuskantar karancin mai wanda injunan janareto da motocin ambulan za su yi aiki da shi lamarin da ke neman kasara tsarin kiwon lafiyan yankin shaidu sun ba da labarin faɗin da aka gwabza a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya wanda ke arewacin gaza wanda kuma wani bangare ne da sojojin isra'ila suka koma domin fatattakar 'yan kungiyar hamas wanda sojojin suka ce kungiyar tana kokarin tattara kanta a wurin mazauna birnin rafa sun ce hare-hare ta sama da ƙasa ya ƙara ƙaimi a birnin da ke kusa da iyakar gaza a ƙasar misira ma'aikatan harkokin wajen amurka ta faɗa da yammacin jiya lahar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana rashin amincewar amurka ga hare-haren sojojin kasa wato sojoji a kasa a rafa yayin wata hiran wayar tarho da ministan tsaron isra'ila yoav gallant labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau litinin ma'aikatar tsaron rasha ta ce rundunar tsaron samanta ta lalata jirage mara matuka guda 31 da makamai masu linzami da ukraine ta harba wasu hare-haren cikin dare ma'aikatar ta ce jirage bakwai marasa matukan da makamai masu linzami hudu ne aka harbo a saman yankin crimea da rasha ta mamaye kana an lalata wasu jiragen guda takwas a yankin kursk an kuma gano wasu hudu a yankin lepesk harin na ukraine da ya fi mai da hankali ne a yankin belgrade mai iyaka da kasar ukraine din ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta lalata jirage marasa matuka goma sha biyu da makamai masu linzami goma sha biyu a nan belgrade masu aikin ceto a afirka ta kudu sun ci gaba da aiki a yau litini da neman waɗanda suka tsira da rayukansu amma suka makale ƙarƙashin buraguzai mako guda bayan rugujewar wani bene da ake ginawa sun kara samun masu aikin ceton sun kara samun kwarin gwiwa ne a karshen mako yayin da aka gano wani ma'aikacin ginin da ya tsira da ransa ba tare da abinci da kuma ruwa ba hukumomi sun ce ma'aikatan ginin 24 da suke aiki a benin mai hawa biyar da ya rushe tun ba a gama ginawa ba an tabbatar da mutuwansu yayin da wasu 28 kuma suka bata lamarin da ake ganin ka iya kara yawan waɗanda suka mutu har zuwa sama da 50 a ƙarshe 'yan sandan birtaniya sun tumi wasu mutane uku da laifin taimakawa hukumar leƙen asiri ta hong kong a daidai lokacin da ake ƙara samun fargabar cewa ƙasashe masu adawa na ƙoƙarin yin katsalandan ga tsarin demokuraɗiyya da kuma harkokin tattalin arziki a birtaniya mutane uku suna cikin wasu goma sha ɗaya ne da 'yan sandan yanki wato masu yaƙi da ta'addanci suka kama a farkon watan wannan wata na mayu a yorkshire da kuma london inda suka yi amfani da wani bangaren doka da ta bada damar tsare duk wanda aka yi zarginsa da hannu a lamarin tsaron ƙasa da kuma leƙen asiri ba tare da sammaci ba an saki sauran mutane taron ba tare da wata tuhuma ba. wannan sanarwar na zuwa ne yayin da prime minister rishi sunak yake shirin gudanar da jawabi a yau litinin inda ake sa ran zai ce birtaniya na fuskantar karuwan yiwuwar fadawa cikin mummunar makoma sakamakon barazana daga kasashe masu adawa da suka hada da rasha da china da iran da kuma koriya ta arewa tankiya da china ta ƙara ta'azzara ne a bara bayan da aka kama wani mai nazari a majalisar dokoki kan zaton leƙen asiri wa beijing tuhumar da jami'an china suka yi suka musanta Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahotanninmu. Duk da cewa kungiyoyin kwadago na Najeriya wato NLC da TUC sun tara kofar shiga shalkwatar hukumar kula da harkokin wutar lantarki ta Najeriya wato NERC da ofishin kamfanonin rarraba wutar lantarki na Discos a sassan kasar daban-daban. Wasu 'yan Najeriya sun ce babu wani tasiri da matakin zai yi saboda yadda 'yan kasar suka ci gaba da gudanar da harkokinsu yadda suka saba. wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf ta aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton everybody knows that Nigerians are suffering. Even with the increase, the supply is not even there. And therefore, we are calling on the federal government to immediately reverse. Otherwise, there is no going back. Wani jagoran kungiyar kwadago ta Najeriya kenan a jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya wanda ya ce sanin kowa ne 'yan ƙasa na cikin wahala kuma ƙarin da aka yi ba a samun wutan yadda ya kamata yana mai kira ga gwamnati da ta koma kan farashin da don kuwa ba gudu ba ja da baya da matakan gaba da za su ɗauka idan gwamnati ba ta yi yi abin da ya kamata ba a birnin tarayya kuwa shugaban kungiyar nlc a matakin kasa joe ajero ne ya jagoranci zanga-zangar rashin amincewa da karin kuɗin wutar lantarkin da aka yi a shalkwatar hukumar kula da sha'anin wutar lantarki da ke abuja yan najeriya daga shiyoyin kasar kama daga kano filato bauchi kaduna neja legas da dai sauransu sun ce lallai kungiyoyin sun rufe ofisoshin discos amma ba su ga wani tasiri da zanga-zangar ya yi a ƙasa ba kamar yadda za ku ji a bakin wani mazaunin gwamnan jihar Kano. Wato impact din gaskiya babu wani abu tunda mutane basu basu goyon baya ba na daya. Na biyu sun yi limitin kansu ne offices na Kedko kuma da suka je wajen ma kamar picketing suka yi na wani dan lokaci ko a dan sa ganye a dan yi wake-wake mutane basu ma damu ma da abin da ake yi ba gaskiya. Bai tasirin da su kansu kai tsammanin zai ba. Sai dai sakataren tsare-tsaren kungiyar NLC kwamar Nasir Kabir ya ce. Zan ce alhamdulillah wannan zanga-zanga ya yi tasiri ko makaho dai ya zo wannan guri ko yake Abuja da sauran jihohi ya san wannan abu ta yi tasiri tasiri dama wannan hukunci ne da muka dauka cewa mun ba gwamnati wa'adin kwana uku da lallai lallai sai an cire wannan zalunci da aka wa 'yan najeriya na karin wannan wuta to amma a sai zamana har abin da ya kama ijiya ba mu ga abin da ya canja ba to shi yasa yau muka zunduma wannan zanga-zanga na kasa baki ɗaya inda duk wani ofishoshi da kika sani na wutar lantarki a 'yan najeriya sun shaida mun tsaida duk wani harkokinsu most especially nerc din nan duk mun rufe su kuma babu wanda ya aiki a ina mai tabbatar mu 'yan najeriya cewa wannan abu ba karamin gagarumin nasara ya yi ba da ita gwamnatin ai ta san me muke nufi kuma sun ga wannan zanga-zanga ta lumana ne amma ko mun jaye duk ma'aikatanmu ko mun tabbatar da cewa babu inda aka yi aiki to haka kuma za mu ci gaba da wannan abu sai dai idan wannan hukuma ta fito ta jaye wannan zalunci da aka yi ma mutane wanda idan muka yi shiru ba mu san nan gaba me za a tashi a ga 'yan Najeriya ba. Mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma shugaban kamfanin kasuwanci da zuba jari na GITC Malam Baba Yusuf ya ce tasirin da kungiyoyin NLC da tuc ke yi ya ragu kwarai magana zanga-zanga da kungiyoyin kwadago na nlc da tuc suka yi a yau don game da neman dakile wannan karin kudin lantarki da ma'aikatan da suke bada kudin lantarki a ƙasa suka yi za mu gani amma yawanci mu sani cewa tasirin nlc da tuc ya rabu kwarai da gaske a shekaru da suka wuce zuwa yanzu saboda ana zargin su da haɗa kai a bayan fage da gwamnati idan suka yi wannan kurari daga baya ana ganin sukan ɗan yi samu wata yar yarjejeniya ta bayan fage wasu ma har ana zargin su da karɓan wasu kuɗaɗe sai su shuru kuma abin ya zo ya wargaje shi dai talakan najeriya ci gaba da wahala saboda haka su dai nlc da tuc ina kira gare su kada su bari lokaci ya kai zumar al'umma su gaji da su a rena su gwamnati kuma ta ga ta gama sa su a cikin wani hali na ba za su iya ɗaukan magana su ba kuma a wani bangaren ana ganin suna sa hannun su harkar siyasa saboda haka a siyasance sun ɗauki wani sahu shi ma yana kawo musu tsaiko. Idan ana iya tunawa gwamnati ta sanar da janye tallafin da take baiwa bangaren wutar lantarki da kuma ƙarin farashi akan tsarin band ne a farko farkon watan afrilun lamarin da kungiyoyin kwadagon suka nuna rashin goyon bayan su a kai ya kai ga fara zanga-zangar na yau litinin a fadin kasar halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya madalla a gaida halima abdulra'uf rikicin siyasar jihar rivers a kudancin najeriya na ƙara zafafa tsakanin gwamnan jihar sam fubara da tsohon gwamnan jihar nesan wuke a kwanan nan gwamna fubara ya bayyana cewa daga yanzu ba zai ƙara durkusawa kowa ba sai dai ya mai da hankali akan al'ummar jihar rivers da ya ɗauki alkawarin yi masa aiki bayan haka gwamnan ya ce sulhun da shugaban ƙasa bola tinubu ya sa baki aka cimma ba shi a yanzu wakilin muryar amurka a yankin niger delta lamida abubakar sokoto ya aiko mana da wannan rahoton in dai ba a manta ba a baya-bayan nan gwamnan jihar taribas musa siminilai fubara ya yi wani furuci kan cewar daga yanzu ba zai durkusawa kowa ba in banda jihar ribas da ya ɗauki rantsuwar yi wa aiki haka kuma ya ce 'yan majalisun nan 27 waɗanda suka kori kansu wanda suka bar jam'iyyar pdp mai mulkin jihar wadda shi gwamnan ke ciki suka koma jam'iyyar apc sun rasa kujerunsu haka kuma maslahar da aka samu wadda aka samu sa bakin shugaban najeriya ahmad bola tinubu gwamnan ya ce ba ita a yanzu haka kuma wata babbar kotun jihar taribas ta yi wani hukunci a karara inda ta bayyana cewa 'yan majalisun nan 27 sun rasa kujerunsu wanda suka bar jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar apc a jihar taribas sai dai a shirya wani sabon zaɓe ga abinda wani kusa a cikin jam'iyyar ta pdp mai mulkin jihar taribas ke faɗi. na alhaji yakubu ali aliyu a shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar pdp na 'yan arewa mazauna jihar rivers to a halin da ake ciki dama abu ne wadda muna da masaniyar cewa zai sake dawa domin tun farko dama kamar ka kashe maciji ne baka sare kansa ba na farko dai idan ka duba sa baki da shugaban kasa yi wa'annan abin da ake kira resolution ma'ana ka'idodi takwas wadda aka cimma ko sharaɗi takwas wadda aka cimma a lokacin da aka zauna tsakanin bangaren shi gwamna da kuma bangaren tsohon gwamna wato sauke wuke dukansu babu wanda yake kan tsarin mulki. Tuni dai ta tabbata cewa dattawa da dama a jihar Taribas irin su an kiwo Breeze sun shigar da wata kara kan cewar sulhun da aka yi tsakanin shugaban Najeriya da gwamnatin jihar ribas da ma tsohon gwamnan jihar taribas Barisa yanson Wuke ta saba ma dokar kasa saboda haka sun garzaya a wata kotu kan wannan dambarwar da ta siyasa. matasa musamman ya sa na ji ta bakin ɗaya daga cikin 'yan majalisa 23 waɗanda suka koma jam'iyyar apc daga jam'iyyar pdp mai mulkin jihar kuma na ji ta bakin panarbal samuel oga ɗaya daga cikin 'yan majalisar da aka kora ya ce so my the question is when did from the suspension so as to now constitute themselves into proper house of assembly that they will not suspend the or proclaim the yana cewa ne ina son in shaida maka cewar waɗannan 'yan majalisun dokoki guda biyar da ke goyon baya ga gwamnan fubara a riga an kore su kuma wanda aka dakatar a baya da wata dama ta sake korar wasu don haka ina so in gaya maka cewar 'yan majalisan nan 27 da nike ciki su ne na jam'iyyar apc ba korarru ba ne domin kuwa a alkali a baya ya yi hukunci ya za a yi kuma 'yan majalisa biyar su haramta su kuma zancen rantsar da wasu kwamishinoni ko akasin haka a jihar taribas wannan ya saba madoka. recognizes uh, Martins Amewule Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun na ci gaba da tsokaci dangane da wannan dambarwa. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum. Gwamna da yake uh, shugabancin wannan jihar Rivers wato Fubara abin da yake yi a halin yanzu shine daidai domin me ai shi gwamnati amin shi dokar ƙasa ta yarda ko kuma ta amince a kan cewa shine gwamnan jihar Rivers don haka ba zai zuba ido wani a waje can wanda ba gwamna ba ya zo ya dinga masa katsalandan ko ya kokari ya juya shi yadda yake so shi yasa shi ma yake kokari ta inda di yake da iko ya tabbatar da cewa shine gwamna a wannan jihar. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamida Abubakar Sokoto, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16-25 da kuma 30. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Kafin mu je ga shirin mu na gaba, kuɗan shakata da wannan waƙar. za ta fashe. Idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji zafi ya gyara hali na yi. Idan ya fi sato to mu ma mu dau damara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. Ina mafita linzani ya fi kemini samalin gwiya. nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. idan ya fito. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba. ma masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina na komai ba. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. An ce reconstruction. Kalmar turancin an ce reconstruction ana nufin a sabunta aiki. Don haka su waɗannan sabunta aiki suke. Amma mu kuma wancan ɓangare wanda muke da ƙorafi a kansa ana ɗanya kutar saman titin ne sai a zo a ƙara ɗora wani. Marubuta takarda zuwa 'yan majalisun da suke wakiltar waɗanda suke kan titin sannan bayan nan muka kai hukumar icpc sannan muka kai kuma ministry of works wanda dama su suke bada ma ko su suke sahalewa a yi wannan aiki jami'an kungiyar yopa kenan da ke rajin ci gaba da kare maradin al'umma a jihar jigawa najeriya ke korafi akan aikin da gwamnatin tarayyar najeriya ke yi na sabunta hanyar kano zuwa hadeja da ta bi ta garin gumel a jihar jigawa a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa madalla masare tun a farkon shekara ta 2022 ne gwamnatin tarayyar najeriya ta bada kwangilar aikin sabunta wata hanya da ta tashi daga birnin kano zuwa hadeja a jihar jigawa bayan da aka kwashe shekaru tana lankwame rayukan mutane da kuma jikkata su baya ga lalata ɗimbin dukiyar al'umma saboda lalacewarta daga cikin manya kuma muhimman garuruwa da wannan hanya ta ratsa ta cikinsu akwai gezawa da gabasawa a jihar kano da garki da gumal a jihar jigawa sannan ta kan wannan hanya ce dai ake bi a wuce garuruwan guru da gashuwa da sauran garuruwa na jihar yobe kazalika daga kan wannan hanya ce dai ake karasawa zuwa kasuwar dabbobi ta ƙasa da ƙasa da ke garin mai gatari ta kan iyakan najeriya da jamhuriyar nijar ta ɓangaren jihar jigawa kimanin naira biliyan 200 ne gwamnatin tarayyar najeriya ta keɓe domin aikin wannan hanya mai tsawon kilomita 200 wadda aka baiwa kamfanoni guda biyu ɗaya na cikin gida najeriya ɗaya kuma na ƙasashen ƙetare amma wata ƙungiya mai suna youth partnership to engage and reform wato yopa a takaice na ƙorafi a kan nagarta da kuma tafiyar hawainiya da wani ɓangare na wannan aikin hanya ke yi comrade awolu ubale shine shugaban ƙungiyar. aiki ne gwamnatin tarayya ta bayar abin da yake a rubuce akan irin signboard ya nuna cewa wannan aikin iri ɗaya ne kawai abin da ya bambanta aikin wato tun daga kano ɗin zuwa hadeja yawwa mm. aikin iri ɗaya ne mm. haka title ɗin project ɗin nuna amma abin da ya bambanta shine akwai axis da aka ɗauka ɗaya kamfani an bashi zai ɗauka daga tsalle tsalle gari ne yana nan ƙarƙashin shugabancin karamar hukumar garki akan hanyar gumel daga nan ɗaya kamfanin da ya ɗauka zai je har cikin haɗeja ɗaya kuma kamfanin zai ɗau aikin daga nan tsalle ɗin zai kuma dawo ya zo kano ya tike a about na na yan kaba to menene watakila abin da ku a yofa kuka lura da yadda aikin yake tafiya ya tsaya ne ko kuma a tafiyar hawainiya yake aiki yana nan yana tafiya amma akwai maganar tafiyar hawainiya a section 1 bangaren aikin da ya dauka daga tsalle ya tafi haɗe jikina saboda wannan aikin shi aka fara tun cikin 2022 to da aka fara aikin ake tafiyar hawainiya ake tafiyar hawainiya yanzu haka da muke wannan magana da kai ɗaya kamfanin da zai ɗauka daga tsalle har round about da 'yan kaba a yanzu haka wannan zancen da muke da kai yana gab da shigo a cikin garin kano kuma duk wani abu da ya kamata a yi aikin an gama amma wancan aikin da aka fara tun daga 2022 zuwa yanzu har yanzu aikin bai wuce karamar hukumar gumel ba yana nan a yi a bari a yi a bari a yi a bari da haka yana tafiyar hawainiya da iya tafiyar hawainiya ce da abin ka iya cewa da soki-soki idan ka kwatanta aikin a zahiri da wannan bangare da ya dauka daga daga tsalle ya tafi kano da kuma wannan bangare da ya dauka daga tsalle ta fadida ba za ka kwatanta ingancin aikin ba ba za su taba kwatantuwa ba saboda an ce reconstruction kalmar turancin an ce reconstruction ana nufin a sabunta aiki da haka su waɗannan sabunta aiki suke amma mu kuma wancan bangare wanda muke da korafi a kansa ana ɗan kutar saman titin ne sai a zo a ƙara ɗora wani babu maganar janye tsohuwar kwalta kamar yadda ta riga ta lalace masana suna cewa idan kwalta ta yi shekara da shekaru abin da yake karkashinta yanayin dameji ya tahi daga aiki so idan za a yi reconstruction sai an kwashe wannan abin gabaki daya an yi sabon dandabe an yi sabon zubi to mu ba haka ake mana ba To za mu ji matakin da ita wannan kungiya yofa ta ɗauka bayan da ta gano wannan yanayi da ta ce ƙorafi a kai. Duka ɗan an so shi ya inganta, kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta. komai ba mai iya kushe. Dangane da irin matakin da ita wannan kungiya ta yofa ta ɗauka bayan ta gano wannan yanayi, comrade bashir musa gumel memba a wannan kungiya ya yi karin bayani rubuta takarda zuwa 'yan majalisun da suke wakiltar waɗanda suke kan titin sannan bayan nan muka kai hukumar icpc sannan muka kai kuma ministry of works wanda dama su suke bada ma su suke sahalewa a yi wannan aiki so duka wannan ƙwarfan mu ƙwarfe ƙwarfen mu sun kai wurin su kuma muna da takardu kwafi a wuraren mu waɗanda mun riga mun kai kusan tun kafin azumi muka kai wannan takardu an sami yar ansa ko kulawa daga ita ministry of works cewa dan a wannan lokacin bayan mun tura sun turo an dakatar da aikin na wucin gadi. To amma dakatarwar mm. tana da nasaba da rubutu da kuka yi. tana da nasaba da rubutu da muka yi amma ba dan an ba mu kwafi na ansar abin da muka rubuta ba ne mu dai a matsayin mu na kungiya muna da ofis a kuma da wurin da muke da zama sannan muna da iyayen kungiya so mun kai batu ne domin al'ummar mu sannan su kuma al'ummar nan tamu akwai shugabannin mu ma ba komai muke nema ba illa kawai a gyara aiki idan wuraren da muka dauka na hotuna da videos mun ƙara biyowa titin mun ga wani wurin kamar ana bi ana dan gyaggyara wuraren da muka dauka na hotuna a matsayin korafi Tamu ƙorafin ba mafa nan ya tsaya ba. Aiki ne an bayar da shi ne duka iri ɗaya tun daga Kano har zuwa Hadeja. Aka raba kamfani biyu. Haka suka rubuta a allansu na shaidar aiki. To amma kuma ba haka ake yin aiki ba. Ko mu a yi aiki yadda gwamnati ta bada. masare wannan fili ya tuntubi babban kwantrola mai kula da ayyukan hanyoyin gwamnatin tarayya a jihar Jigawa. Wanda shine gwamnati ta ɗorawa alhakin sanya ido akan wannan aiki. amma ya ce mu yi masa uzuri sai ya samu sahalewar yin magana daga can sama zai tuntube mu. To Allah ya kyauta masu aure ƙarshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka. To madalla a gaida muhammad Ibrahim Kwari yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Michael Cohen wanda aka samu da laifin karya a baya tsohon lauya kuma da ya taɓa yi wa shugaban ƙasa Donald Trump aiki a matsayin mai shirya masa dabarun siyasa ya fara ba da shaida a kan donald trump a yau litinin a birnin new york yana shaidawa masu taimakawa a alkali yanke hukunci yadda bisa umarnin trump ya taimaka wajen biyan kudaden tushiyar baki domin ɓoye zarginsa na yin lalata yayin da ya tsaya takarar shugaban kasa a shekarar 2016 sojojin isra'ila sun fafata da mayakan hamas a yau litinin a arewa da kudancin gaza yayin da hukumar lafiya ta gaza ta yi kashedi fuskantar karancin man fetur wanda injinan janareto da motocin ambulan za su yi aiki da shi lamarin da ke neman kassara sashen kiwon lafiyar a yau litinin ma'aikatar tsaron rasha ta ce rundunar tsaron samanta ta lalata jirage marasa matuka 31 da makamai masu linzami 16 wanda ukraine ta harba a wasu hare-hare a cikin dare ma'aikatar ta ce jirage guda bakwai da makamai masu linzami hudu ne aka harbo a saman yankin crimea wanda rasha ta mamaye kana an lalata wasu jirage marasa matuka a yankin kursk kuma an gano wasu hudu a yankin lepersk To sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da sarfi Hashim Gumel wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau Rob McLean ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.